وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abin da aka shar'anta a lokacin da mutum yake zaman karshe a sallarsa abubuwa guda biyar ne a lokacin da kake zaman karshe a lokacin da kake zaman karshe a sallah abubuwa guda biyar aka shar'anta maka yana da kyau mu lura menene abu na farko wanda aka shar'anta a lokacin da mutum ya zauna zamansa na ƙarshe a sallarsa bayani ya gabata hadisin abu musa al'ashari ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam khatabana manzon Allah ya yi mana hudu ba wa bayyana lana sunnatana ya bayyana mana sunnar mu wa allamana salatana ya karanta da mu sallar mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbai hudu ba ya bayyana musu sunnar su kuma ya karantar da su sallar su faƙalata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sallaitu idan kun yi sallah fakana inda alƙa'adati ya kasance wurin zaunawa idan kun yi sallah ya kasance a wurin zaunawa faryakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyatu lillah ya kasance abu na farko wanda ɗayanku zai faɗa shine tahiyya wannan hadisin na abu musa lashari mun yi bayani cewa yana sahihu sunan abi daud hadisi na 893 da kuma irwa ulgalil hadisi na 332 sannan mun kawo hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ce kunna la nadiri ma na fi kulli raka'atain mu sahabbai mun kasance ba mu san abin da za mu faɗa ba idan mun yi rakawo'i guda biyu a sallah fi kulli raka'a ce dukkan rakawo'i guda biyu me za mu faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu faƙala ya ce iza ka'attun fi kulli raka'a ce idan kun zauna a dukkan raka'o'i guda biyu idan kun zauna a dukkan rakawo'i guda biyu faƙulu sai ku ce attahiyatu lillah dukkan rakawo'i guda biyu idan kun zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce attahiyatu lillah wato ku yi tahiya hadisin yana sahihu sanan nasa'i hadisi na 1163 yana silsilatu sahiha hadisi na 878 da kuma irwa ulgalil hadisi na 336 don haka abu na farko wanda musulmi zai yi a lokacin da ya zauna zaman tahiya shine ya yi tahiya ɗin don haka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ƙa'attun fi kulli raka'atai faƙulu a tahiya lillah don haka abu na farko wanda ya kamata ka yi da zaren ka zauna imma zaman farko ko zaman ƙarshe shine tafiya ya kamata mu lura da wannan darasinmu na yau littafin bulugul maram za mu ci gaba daga kan hadisi na 336 yana karantar da mu abu na biyu da kuma abu na uku wanda ake yi a zaman التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعن فضالة بن أبيد الأنصاري أنكر به حديث نندق فضالة بن أبيد الأنصاري رضي الله عنه قال فضالة بن أبيد يتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ماذا الله ياجي ونمت ينا الدعاء أتكين صلى الله walam yahmadillaha bai yi godiya ga Allah ba walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bai yi godiya ga Allah ba bai yi salati ga annabi ba kawai sai ya kama addu'a a cikin zaman tahiyarsa faƙala sai manzon Allah ya ce ajila haza wannan ya yi garaje ajila haza wannan mutumin ya yi garaji kuma da ahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi faƙalar da ya ce idan salla ahadukum idan ɗayanku ya yi salla faliyabda bi tahmidi rabbihi ya fara da godiya ga mahalicinsa wasana'i alaihi da yabo gare shi idan ka yi salla lokacin da ka zauna zaman tahiya ka fara in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka fara da godiya ga Allah mahalicinka wasana'i alaihi da kuma yabo gare shi summa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salati ga annabi don haka ƙa'ida ne sai an fara godiya ga Allah da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ake salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zaman tahiya Allah ya samu gani saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tsara shi da kansa shi ya tsara da kansa ba kai ne zaka tsara wa kanka ba abu na farko da zaka yi lokacin da ka zauna zaman tahiya shine abin da yazo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud ka qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyatu lillah abu na farko shine tahiya na biyunsa yabo ga Allah godiya ga Allah da yabo gare shi sannan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam manzon Allah yace thumma yad'u bima sha'a sannan yayi addu'a da abin da ya ga dama rawahu Ahmad wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi wa salasa da kuma malamai uku cikin ashabu sunan wa sahahahu Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya inganta shi wa Ibn Hibban da kuma al-Imam Ibn Hibban wal Hakim da Imam al-Hakim a riwaya ta al'imamu ahmad bin hanbal yana al-musnad mujallar na shida shafi na goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fabala bin ubaidi ya ce summa da'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan mutumin faƙala na huwa ne gairi. wannan yana riwaya ta al-musnad al-imam ahmad sai manzon Allah ya gaya wa mutumin da ma wani wato ba shi kadai ba mutumin shine yayi kuskure a dalilin kuskurensa sai aka karantar da mutane gaba daya don haka yasa yace faqala lahu wa li ya gaya ma wannan mutumin da ma waninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbai gaba dayansu don haka yasa yace idza salla ahadukum idan ya yayi sallah ba a ce idan kayi sallah ba domin ba shi kaɗai ake masa gyara ba dukkan sahabbai ne ake musu gyara a riwaya ta al abu dawud tana kitabul witri babu du'a'i hadisi na 1481 fadala bin ubaid sahibu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fadala bin ubaid yace sami'a rasulullah rajulan yad'u fi salatihi mazan Allah ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallarsa lam yumajjidillah ba kamar yadda ya zo cikin riwaya eh, da ta zo a bulugul marami ba nan ya ce lam yahmadillah riwaya ta Alimam abu dawud lam Majidillah ta'ala bai girmama Allah maɗaukaki ba me ake nufi da at-tamjid da larabci amjadahu da majjadahu kilahuma azzamahu ka kambama al'amarin Allah ka girmama Allah don babu wanda ya fi Allah son yabo da kirari abinda ake so da kai shine ka girmama Allah da farko ka yi yabo gare shi ka yi kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anar lam yi bai girmama Allah ta'ala ba ya ce wa lam salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba faƙala rasulullah sai manzo Allah ya ce ajila haza wannan mutumin ya yi garaje za ka yi addu'a baka fara godiya ga Allah ba ka fara yabo ga Allah ba ka fara salati ga annabi Muhammad ba kayi garaje addu'an ka ba za ta je ko ina ba abinda manzo Allah yake nufi kenan kun ga wannan lafazi da yace ajila haza wannan yayi garaje yana nuna cewa sallarsa ta inganta sai dai addu'ar ta ce gurguwa yayi garajen gabatar da addu'a kafin ya mata shimfiɗa addu'a tana da shimfida wanda dole sai ka gabatar kafin nan addu'an ka take samun karbuwa wajen Allah faqala lahu awli wannan riwaya ta al-Imam Abu Dawud sabanin riwaya ta al-Imam Ahmad fa qala lahu wa li ghairihi al-Imam Abu Dawud yace fa qala lahu aw li ghairihi idza salla ahadukum idan dayan ku yayi sallah falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa azza jalla wa azza maimakon azza wa jalla ya fara da godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka wa sana'a da yabo gare shi sun mai salli ala nabi sannan ya yi salati ga annabi muhammad summa yad'u ba'du bima sha'a summa yad'u ba'du bima sha'a wato sannan a bayan waɗannan abubuwa guda uku sannan yayi addu'a bayan tahiya bayan yabo ga Allah bayan salati ga annabi Muhammad sannan sai addu'a haka hadisin yana sunan nasa'i a sugura kitabu sahawi babu tamjidi wa salati ala nabi hadisi na 2268 yana sunan turmizi don haka yasa ya ce wasalatatu ashabu sunan as-salasa sun rawaito hadisin ashabu sunan guda uku al abu dawud ya rawaito hadisin al nasai al turmizi tirmizi turmizi imam hadisin yana kitabu da'awati babu ma a fi jami'i da'awati an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 3477 an fadal bin ubayd qala fadal bin ya ce. baina rasulullahi qa'idan wani lokaci ne manzon Allah yana zaune wato annabi yana zaune don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa yake kan sallar wannan mutumin ba sallar jami'i ake yi ba manzon Allah yana zaune ne id dakhala rajul sai ga wani mutum ya shigo fa salla sai yayi sallah fa qala sai ya ce allahumma ghfirli warhamni ya Allah kai min gafara kai min jin kai faƙalar rasulullah sai manzon Allah ya ce ajilta ayyuhal musalli kai ne sallah kayi garaje ah, kaga riwaya ta al-imamu tirmidhi yace ajilta ayyuhal musalli kai ne sallah kayi garaje wannan yana gwada cewa don mutum yana sallah ammar magana ba ta zama laifi bai gama sallar ba Allahumma ghfirli warhamni manzo Allah ya ce masa ajilta ayyuhal musalli kai ne sallah kayi garaje idan sallaita faqa'atta idan kai sallah ka zauna fahmadillaha sai kai godiya ga Allah bima huwa ahluhu amma godiyar da zaka yi wa Allah godiyar da ta cancanta ma Allah wannan shi yake nuna cewa yabo ga Allah yana da sharadi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kai sallah lokacin da ka zauna ka yi godiya ga Allah ka yi yabo ga Allah yabon da Allah ya cancanta a masa ashe akwai yabon da Allah bai cancanta a masa ba ya za mu yi musan yabon da Allah bai cancanta a yi masa shi ba sai mun koma ga karantarwa manzon Allah za mu gane irin yabon da ake wa Allah da irin yabon da ba a yi wa Allah don haka yasa ba yabo kawai ake ma Allah ba dole sai an dubi yabon da ya dace ma Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ahluhu yabo ga Allah kai godiya ga Allah yabon eh, godiyar da ta dace da Allah wa salli ala nabi wa salli alayya yace kuma ka mun salati sun mad'uhu sannan ka kira Allah ka roke shi kala Bala bin ubayd yace to thumma salla rajulun akhar ba'da zalika ana zaune dai sai ga wani mutum kuma ya taho yi sallah wannan mutumin da ya yi sallah fa hamidallahi sai ya fara yabo ga Allah wa salla ala nabiyyi yayi salati ga annabi Muhammad fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi ayyuhal musalli ya kai mai sallah ud'u tujab ka roki Allah za a amsa maka yanzu kaga shi wannan yayi daidai saboda yayi daidai manzo Allah ya faɗa me yasa annabi ya faɗe saboda mai karantar da sahabansa waɗanda suke zaune a kare da shi al-imam at-tirmidhi yace wa hadha hadithun ibn hibban kamar yadda ibn hajar faɗa ya rawaito hadisin a cikin littafinsa hadisi na 1960 al-imam al-hakim haka a riwaya ta al-imam ahmad yad'u fi salati wa lam yadhkuri Allah azza wa jalla maimakon wa lam yahmad yadda yanda yazo cikin bulugul maram ko kuwa wa lam yumajjidillah lam yumajjidillah tabaraka wa ta'ala yanda ya taho wato sunan abi dawud yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ko lam yahmadillah riwaya ta al ahmad lam don haka tamjidullah da tahmidullah dukansu su zikirullah ne wannan yana nuna kirari ga Allah zikirin Allah ne godiya ga Allah ma zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ne a riwaya ta al-imam al-hakim a littafin al-mustadrak ala sahihain kitabul imamati wa jama'a babu ta'min hadisin 794 fadala bin ubayd yace lam yahmadillah wa lam yumajjadhu wa lam yusalli ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bai yi godiya ga Allah ba bai girmama Allah ba bai yi salati ga annabi Muhammad ba a riwaya ta al-imam an-nasa'i wanda ya zo lafazinsa a sunan kubra kitabul masajid babun fi al qur'an hadisi na 1189 fadal bin ubayd yace sami'a rasulullahi rajulan yad'u fi salatihi manzon Allah ya ji wani mutum yana addu'a a sallah lam yumajjidillah bai girmama Allah ba wa lam yusalli ala nabi bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajilta ayyuhal musalli kayi garaje ya kai mai sallah sun ma'allama hunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan mazan Allah ya karantar da waɗannan abubuwa in ji fadala bin ubai lokacin da mazan Allah ya karantar din sahabbai suna zaune fasami a rasulullah rajulan yusalli sai gashi mazan Allah ya ji wani mutum yana sallah famajjada Allah wa hamidahu wannan mutumin ya girmama Allah ya yi godiya ga Allah wa salla ala nabi ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce ud'u tujab wa sal tu'ta ka kira Allah zai amsa maka ka roke shi zai baka wannan riwayar tana sahihu ibnu khuzaima kitabu salati jima'u abwabil azan wal iqama hadisi na 690 da sahihu ibnu hibban kitabu eh, salati babu sifatu salati hadisi na 1999 da al-mustadrak ala sahihain min kitab al-imama wa salati jamaa adabu du'a ba'da salati hadisi na 2027 da kuma sunan al-kubra kitab al babu sunna fi ihfa'i tashahhud hadisi na 2621 da haka waɗannan hadisai babu shakka duka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam duba sahihu sunan abi dawud hadisin 1480 sahihu sunan tirmizi hadisi ne 3475 kuma ba wai fadala bin ubayd kada ya rawaito hadisin nan ba sayyiduna ali bin abi talib ya bada wannan labari abu humaydin asfa'il ya bada labarin ka'ab bin ujra ya bada labarin talha bin ubaydillah ya bada labarin abu sa'id al shi ma haka zaid bin kharija da buraida waɗannan dukkan su sahabban sun ba da labarin abin da ya auku a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya yi ma wannan mutumin gyara a cikin sunan tirmizi abuwabu safari babu ma zukira fi sana'i ala Allah wa salati ala nabi hadisi na 593 Abdullahi bin Mas'ud ya bayyana da kansa Ya yace kuntu usalli ina sallawa nabi wa abubakar wa umaru ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da umar suna zaune tare na shigo ina sallah falon ma jalastu lokacin da na zauna ba bada'tu bi sana'i ala Allah sai na fara yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala thumma salati ala nabi sannan nayi salati ga annabi Muhammad da autu li nafsi sai na yi ma raina addu'a fa nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yake sal tu'ta faltu'ta ka roƙa za a baka ka roƙa za a baka abdullahi bin mas'ud kaga shine abin ya faru da shi bayan wancan an masa gyara abdullahi bin mas'ud shine ya shigo masallaci yayi nafila da ya sallarsa da ya sallarsa sai ya bi tsarin da manzon Allah ya faɗa yace bada'tu bi sana'i ala Allah na fara yin yabo ga Allah sun masalati ala nabi sannan na yi salati ga annabi muhammad sai mazan allah yake saltu ufa saltu ufa annabi yana faɗa da ƙarfi saboda kowa ya ji saboda kowa ya koya kafin ka roƙi allah sai ka yi yabo gare shi ka yi salati ga annabi muhammad al-imam tirmidhi yace hadisi abdullahi bin mas'ud hadithun hasanun da don haka wannan hadisi da ibn hajar ya kawo ya kawo shi bayan hadisin da ke magana akan tahiya saboda mai ya karantar da kai tsarin zikirin da ake idan an zauna lokacin da za a yi tahiya na farko a yi tahiya na biyu a yi yabo ga Allah na uku a yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana bayyana maka kuskuren masu sallah da dama kuskuren masu sallah da dama ba sa damuwa da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala a bayan tahiya domin da yawa mutane suna ɗauka cewa daga tahiya sai salati ga annabi la bayan tahiya akwai yabo ga Allah kafin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera waɗannan abubuwan as-sana'u ala Allah thumma as-salatu ala an-nabi yabo ga Allah sannan salati ga annabi Muhammad ya kamata mu lura da wannan bayan tahiya akwai yabo ga Allah sannan salati ga annabi Muhammad ibn al-qayyim al-jawziya a littafin madarijus salikin mujallal na farko shafi na 48 ibn al-qayyim yace allama Allahu ibadahu kayfiyata su'alihi Allah ya koya ma bayinsa yanda za su roke shi wato Allah da ce ku roke ni zan amsa muku sai ya koya mana yanda za mu roke shi bai bar mu haka ba wa amarahum an yuqaddimu bayna yadayhi hamdahu wa sana'a alayhi wa tamjidahu Allah ya mana umarni kafin mu roƙe shi ɗin, mu fara gabatar da godiya gare shi yabo gare shi mu girmama shi thumma zakara ubudiyatahum wa tauhidahum yace fa hatani wasilatani ila matlubihim godiya ga Allah da yabo gare shi hanyoyi ne waɗanda mutane suke bi su cimma bukatarsu abinda kake so ka roki Allah sai ka bi wannan hanya shine tawassuli bi asma'ihi wa sifatihi kai tawassuli da sunayen Allah da siffofin Allah wa tawassulun ilaihi bi ubudiyyati kai tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala da bautar ka gare shi wa hatani wasilatani la yakadu yuraddu ma'ahuma du'a matukar ka bi hanyoyin nan guda biyu to da wuya a ki karɓar addu'anka wa yu'ayyiduhu man maskura mazkuratan fi hadisai al allah zai azam rawa kuma ibn hibban fi sahihihi wal imam ahmad wa tirmidhi wato akwai hadisai guda biyu waɗanda su ne suka fi karantar da mu yanda ake yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala misalin yabo ga Allah misalin yabo ga Allah hadisai guda biyu waɗanda hadisan nan sun kunshi sunan Allah mafi girma sun kunshi ismullahi al'azam waɗanda hadisai guda biyu suna sahihu ibn hibban suna al-musnad al ahmad suna sunan tirmidhi na daya shine hadisin abdullah bin buraida an abi buraida ya bada labari yana cewa sami annabi sallallahu alaihi wasallam sami annabi rajulan yad'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a manzon Allah ya ji wani mutum yana addu'a kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai ga wani ya zo yayi sallah sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allahu allazi la ilaha illa anta kun ga wannan yabo ne ga Allah Allahumma inni as'aluka ina roƙonka bi anni ashhadu annaka Allahu allazi la ilaha illa anta saboda na shaida kai ne Allah wanda ba abin da ya cancanta a bauta masa in ba kai ba kaga kana girmama Allah al-ahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa qala sai manzo Allah take ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa laqad ta'ala Allah bismihi al-a'zam wannan mutumin ya roki Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba idan an kira Allah da wannan suna yana amsa wa idza su'ila bihi a'ta kuma idan an roki Allah da wannan suna yana bada abin da aka nema kun ga me wannan mutumin yayi yayi yabo ga Allah ne tabaraka wa ta'ala don haka ibnu qayyim yace wannan hadisi ya ba mu misalin yabo da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاي يبوغ الله سبحانه وتعالى كاي يبوغ الله كاي كراري الله الإمام الترمذي يتي حديث yana yana da inganci hadisin yana sahihu sunan abi daud na 1341 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 3111 don haka ibn al-qayyim jawziya yake fa hadha tawassulun ila allah bi tauhidihi kaga nan mutumin ya yi tawassuli ne ga Allah da tauhidinsa Allahumma inni as'aluka ina roƙonka ya Allah ina tawassuli da cewar ni dinnan na da cewa kai ne Allah wanda babu abin da ya cancanta abota masa in ba kai ba ina tawassuli da imani na da tauhidin da nake maka ah, sannan ya hada da sunayen Allah kaga ya hada da yi tawassuli da ubudiyya sannan yi tawassuli da asma'ullahi al-husna al ahadu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad don haka yayi tawassuli da ubudiyya yi tawassuli da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa shahadatu da'i lahu bil wahdaniyya wa subuti sifatihi al-madlul 'alayha bi ismi samad wa huwa kama ابن عباس عبد الله بن عباس هنا fassara. wannan kalma ta as-samadu take suratul ikhlas menene ake nufi da as al-ahadu samadu abdullahi bin abbas ya ce al-alimu allazi kamula ilmuhu as-samadu shine masani wanda yake da kamalar ilimi babu nuqsani a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shine as-samadu al-qadiru allazi kamulat qudratuhu Allah shine mai iko wanda ikonsa yake da kamala ikon Allah ya cika babu na a tare da shi saboda haka kamalar ƙudura da kamala ta ilimi su ne ake nufi da absamal abdullahi bin abbas ya fassara ya ce a wata riwaya huwa sayyidul ladhi qad kamula fihi jami'u anwa'i su'udud shine Allah shugaba wanda dukkan nau'uka na wato iko na mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai kala sai ce to kaga wannan hadisi ya mana misali da yanda ake yabo ga Allah sannan sai ce na biyu shine hadisin Anas bin Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sami'a rajulan yad'u ya ji wani mutum yana addu'a اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال في من الله يتي لقد سأل الله باسمه الأعظم وأن متم يا كرا الله يا روك الله دسونا سما في جرما كذا يتي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم duk waɗannan yabo ne ga Allah da kirari gare shi ya Allah ina roƙonka saboda godiya gaba ɗaya taka ce ba wanda ya cancanta a gode masa in ba kai ba don haka shi yasa ya ce bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta babu mai cancantar abota masa face kai almannanu Allah kai kai kadai ke kyauta ga bayi kai ne mai cancantar kai gori ma bawa ba wai bawa ya maka gori ba badi as samawati wal ardi Allah kai ka kirkiro tsarin halittar samai da ƙasa zal jalal wal ikram mai girma da ɗaukaka da karimci ya hayyu ya qayyumu ya rayayye ya mai tsayuwa da kansa mai tsaye da komi kaga duk kirari kake ma Allah subhanahu wata'ala to sannan sannan kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim jawziya ya kawo hadisin littafin madarijus salikin mujallar na farko shafi na 48 asali yadda hadisin ya zo daga anas bin malik anas ya ce kuntu jalisan ma'a rasulillah na kasance ina zaune da manzon Allah fil halka. wato ana zaune ana karatu wajen manzon Allah wa rajulun qa'imun yusalli sai ga wani mutum yana tsaye yana sallah falamma raka'a wa sajada jalasa wa shahada. lokacin da mutumin yayi ruku'u yayi sujuda ya zauna yayi tahiya kaga har ma yayi tahiya ya ma yi tahiya sun da'a sannan ya yi addu'a faƙala ya ce اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله يتنبي صحبي داما صحبي سنة تارد شيء لوكا شنة متمي يكي صلى amma da yake sallah kowa yana jin muryarsa sai manzon Allah ya ce mu sahabbai atadruna bima da ako shin kun san da me ya kira Allah kuwa faqalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani faqala sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi ina rantsuwa da wanda rayuwa ke hannunsa laqad da Allah bismihi al-azim lalle ya kira Allah da sunansa mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda idan an kira Allah da sunan Allah zai amsa wa idza su'ila bihi a'ta idan an roki Allah da wannan suna Allah zai bayar hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud sunan Nasa'i sunan Ibn Majah eh, yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1494 sahihul adab al-mufrad hadisi na 705 wannan hadisi na Anas bin Malik ya fito da manufar Ibn Hajar ibn hajar sai da ya fara kawo tahiya sannan ya kawo magana akan matsayin yabo ga Allah a zaman tahiya bayan an yi tahiya sai ya boga Allah saboda Anas bin Malik yace falamma raka'a wa sajada jalasa wa tashahada jalasa wa tashahada thumma da'a kaga sai da yayi tahiya sannan yayi yabo ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala Anas bin Malik yana ya kawo irin wannan hadisi hadisin wannan mutumi da ya zauna amma aka samu ƙari game da addu'an da ya mutumin yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannanu ya badi as-samawati wal ardi a wannan riwaya kenan riwaya ta biyu alhannanu almannanu badi'u samawati wal ardi hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma sunan abi dawud da riwaya ta al-imam abu hatim ibn hibban hadisin yana eh, sahihu takhrij mishkat al-masabih hadisi na 2290 don haka yabo ga Allah sharadi ne a addu'a kuma in ka dubi alqur'ani haka zaka taras idan ka dauki alqur'ani haka zaka taras kamar yadda ibn hajar ya faɗa bayan ka yi tafiya kafin ka yi addu'a ka yi yabo ga Allah ka yi yabo ga Allah in ka dubi duka yadda annabawan Allah suka yi addu'a a cikin alqur'ani da yanda mala'iku suka yi addu'a a cikin alqur'ani duk zaka ga kafin su yi addu'an sun fara kirari ga Allah dukkan wani annabin Allah in zai yi addu'a sai yayi kirari ga Allah in ka dubi alqur'ani haka yake misali da annabi Ibrahim alaihi salam a suratu Ibrahim aya ta 38 har zuwa 41 kaga yadda annabi Ibrahim yayi addu'a yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'i alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi la sami'ud du'a sannan ya fara addu'a rabbi ij'alni muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab kaga sai da ya fara yabo ga Allah yayi kirari ga Allah yayi godiya ga Allah sannan ya roki Allah rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya Allah ka san abin da muka boye da abin da muka bayyana ka san abin da muka da abin da muka bayyana me kake yi kana yabo ga Allah kana kirari ga Allah Allah shine allamul ghuyub wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama wannan kirari ne ga Allah sai ka ce babu abin da ya buya ma Allah a nan doron ƙasa ko a sama ba abin da ya buya ga Allah da Allah kake magana amma sai ka faɗi wannan faɗin haka ga Allah kirari ne gare shi Allah ya sa mun gane faɗin wannan ga Allah kirari ne gare shi kamar ka yaba wa mutum gabansa da abin da ya tabbata daga siffan shi kirari kake masa to haka idan ka yaba ma Allah lokacin da kake roƙonsa da abin da ya tabbata siffar Allah subhanahu wa kirari kake masa sai ya ce alhamdulillah allazi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi sami'u du'a saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala idan zaka roke shi yana so da farko ka yaba mar abin da da ya baka da ya baka wani abu ai ka yaba mar wancan da ya baka duk tsananin halin da kake ciki ka yaba ma kyautar da ya maka a da to sannan ka roke shi ne ma ƙari akan wancan don haka annabi ibrahim alaihi salam ya ce godiya ga allah wanda ya mun kyauta duk da na tsufa na yi shekaru masu yawa amma ya bani ya'ya ya bani isma'ila ya bani ishaqa inda rabbi la sami'u du'a lallai mahalicci na mai jin addu'a ne to sannan sai ce rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a kaga yayi yabo ga Allah yayi godiya ga Allah yayi kirani ga Allah sannan ya roki Allah haka kuma in ka duba suratul shu'ara nan ma annabi ibrahim alaihi salam aya 78 zuwa 87 yana magana yana kafin yayi addu'a ga Allah yace allazi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سنة رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين kaga sai da ya fara kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah nan allazi khalaqani wanda ya halicce ni fa huwa yahdini shi yake iya shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin kuma shine wanda yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maritu fa huwa yashfin in ya rashin lafiya Allah ke warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyini Allah shi ke karɓar raina kuma Allah subhanahu wa ta’ala shi ne wanda ke iya rayar da ni wallazi afmau an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda nake kwadayin ya gafarta min laifi na a ranar hisabi sannan sai ya fara addu'a rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin an-na'im waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tukhzini yawma yub'asun wannan ya nuna cewa tsarin addu'ar annabawan Allah da mala'ikun Allah har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan don haka bayan tahiya abu na biyu shine yabo ga Allah da godiya gare shi bayan yabo ga Allah da godiya gare shi sai ne al'amuru sani abu da ke gabansa shine salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga ya nuna cewar kamar yadda manzo Allah ya karanta ne a hadisin abada eh, fadala bin ubay inda yake cewa ka fara yabo ga Allah ka yi godiya gare shi sannan ka yi salati ga annabi Muhammad to yayi magana akan yabo ga Allah sai mu je hadisi na gaba وعن أبي مسعود an الله hadisi daga Abu Masud, أبو مسعود الله masa yarda. أبو مسعود sunansa uqbatu bin amrin al-ansari abu mas'udin al-ansari qala yace qala bashir bin sa'd bashir bin sa'd shi ma sahabi ne ana kiransa bashir bin sa'd al-ansari abu nu'man badariyun ya halarci yakin badar da uhudu da khandak wal mashahidu kullaha ma'a rasulillah ya yi mutuwar shahada bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina abubakar lokacin da aka tura jama'a yaki tare da khalid bin walid eh, bashir bin sa'adin ya ce ya rasulallah amarana allahu an nusalliya alaika allah ya mana umarni mu yi salati gare ka fa kaifa nusalli alaika ya za mu yi salati gare ka fa sakata sai manzon allah ya shiru sun makala sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙulu ku ce salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim haka ne ko hmm? wa ala ali ibrahim كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وهكذا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوتي هكا هذا يقول يا موسى صلاتي كنا بشير بن سعد يتنبي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك Allah ya mana umarni mu yi salati gare ka fa kaifa nusalli alayka ya za mu yi salatin gare ka ta yaya za mu yi salatin gare ka fa sakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ثم قال sannan sai ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalin annabi ibrahim alaihi salam wa barik ala muhammadin kai albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammadin da iyalan annabi muhammad kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan annabi ibrahim fil alamina a cikin talikai innaka hamidun majid lalle kai abin godiya ne abin girmamawa wa salamu kama allamtum shi sallama kuwa kamar yadda kuka sani ne sallama kamar yadda kuka sani ne saboda su riga sun san yadda ake sallama ya aka yi suka sani saboda mun karanta tahiya a baya ai mun karanta tahiya in ka karanta tahiya ai kana yin sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka an riga an yi sallama a tahiya bayan an yi sallama a tahiya an yi yabo ga Allah yanzu an yi salati kuma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawahu muslim al'imamin imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabu salati babu salati ala nabi hadisi na 405 lafazin da ya zo a sahihu muslim shine an abi mas'udin al-ansari qala atana rasulullah manzon Allah ya taho gare mu wa nahnu fi majlisi sa'ad bin ubada muna majalisin sa'ad bin ubada fa qala lahu bashir bin sa'ad sai bashir bin sa'ad ya ce masa A amarana Allah ta'ala an nusalli alayka ya rasulullah Allah ya mana umarni mu yi salati gare ka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka ya za mu yi salatin gare ka qala yace fasakata rasulullah sai manzon Allah ya shiru hatta tamannaina annahu lam ya yaqalhu har sai da muka yi fatan ina ma a ce bashir bin sa'ad bai tambayi annabi ba ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي kolo ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtum wassalamu kama qad alimtum sallama kuwa kamar yadda kuka riga kuka sani ne wannan riwaya fita ta al-Imam Muslim akasari bayanin ibn hajar a littafin bulugul mara mun ce yakan kawo hadisi riwaya bil ma'ana kala ya ce wa zada ibn huzaima fihi ibn huzaima ya yi ƙari game da wannan wannan hadisin yana kitabu salati jima'u abwabil azan wal iqama hadisin 711 bashir bin sa'd ya ce fa kaifa nusalli alaika ta yaya za mu yi salati gare ka ta yaya za mu yi salati gare ka idan nahnu sallaina alayka fi salatina idan mu muka yi idan mu za mu yi maka salati a sallar ta ya za a yi mai maka salati idan mu za mu yi maka salati a sallar mu wato riwaya ce ta ibn khuzaima riwaya ta al-imam ibn khuzaima yana kitabun salati jima'u abwab al-adhan wal iqama hadisi na 711 fa kaifa nusalli alayka ta yaya za mu yi salati gare ka idan nahnu sallaina alayka fi salatina idan mu za mu yi maka salati a sallar mu nan ma dai ya kawo hadisin riwaya ce bil ma'ana ga yanda lafazin hadisin ya zo a sahihu ibn kuzaima an abi mas'udin qala aqbala rajulun hatta jalasa bayna yaday rasulillah wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ba da labari wato manzon Allah ya ziyarce su ne sa'ad bin ubada yana daga cikin shugabannin kabilu kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina saboda haka yana da majalisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi majalisin sa'ad bin ubada sai bashiru bin sa'adin ya taho ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu muna tare da shi faƙala yake ya rasulallah amma salamu faƙad arafnahu sallama dai mun riga mun santa ita sallama mun riga mun santa yadda ake maka sallama fa kaifa nusalli alayka to ta yaya za mu yi salati gare ka idan nahnu sallaina fi salatina idan mu idan mu za mu yi maka salati a sallar mu ya za mu yi mu yi salati sai ya ce sallallahu alayka fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina fi salatina sallallahu alayka inji uh, mutumin qala sai yace uh, abu mas'ud al-ansari yace fa samata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru hatta ahbabna anna rajula lam yaf'alhu har sai da muka so ina ma wannan mutumin bai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun ba kala sannan sai annabi sallallahu ya ce antum sallaitum alayya idan ku za ku yi min salati faƙulu sai ku ce اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم وان يرويت حديث متون غداني شيني أبو مسعود الأنصاري amma lafazin salatin ba ɗaya ba ne lafazin salatin da ya zo a sahihu muslim shine wanda ibnu hajar ya kawo a bulugun maram lafazin salatin da ya zo a sahihu ibnu khuzaima ba shi ba ne ya zo a cikin bulugun maram wannan lafazin salatin shine allahumma salli ala muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على, muhammadin nabiyyil النبي الأمي وعلى آل محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid na'am wannan riwayar ma ta ibnu khuzaima riwaya ce kyakkyawa kamar yadda hadisin ya a sahihu sunan abi dawud hadisin 980 da sahihu jami'i da haka yasa muhammad nasiruddin albani mai littafin sifat salatin nabi asali akwai aslu sifati salatin nabi ba karami wanda ke yaduwa ba akwai asalinsa yana da mujalladai yana cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi tashahhudil awwal wa ghairihi manzon Allah yana ma kansa salati a tahiyar farko da ma wata tahiya kamar yadda ya zo a littafin uh, sahihu abu uh, abi awana فكذا أن السلام عليه يشرع في كل تشهد فكذلك تشرع الصلاة عليه بعد كل تشهد kamar yadda ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama a tahiya to hakanan ma ya zama dole a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a kowane zama ba da kulle tashahudin bayan an yi kowane tahiya ko da tahiyar farko ne ko ta ƙarshe dole ne ka yi wa annabi sallallahu dole ne ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati saboda me saboda umarnin da ya zo a cikin wannan hadisi na abu mas'udin al-ansari idza antum sallaitum alayhi faqulu allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi asalin dalilin da yasa manzon Allah ya karantar da wannan salati tambaya aka masa fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina fi salatina idan muna sallah ya zamu yi maka salati sai manzon Allah ya umarni da a ce salatin yana wajaba ne a tahiyan ƙarshe kawai babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani manzo Allah bai ware zaman farko da zaman ƙarshe ba la tambayan da sahabbai suka yi masa ya za mu yi maka salati a sallah kawai manzo Allah ya karantar da su saboda haka wannan salati karkace tahiyar ƙarshe ne banda tahiyan farko la zaman farko da zaman ƙarshe duka ya kamata ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda asali yanda manzon Allah ya karantar bai ware zaman farko da zaman karshe ba sannan la'akari da yanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratul ahzabi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati gare shi kuma ku sallame gare shi kaga abu biyu Allah ya faɗa ko ku yi salati ga annabi ku sallame gare shi sai ka ce salati ga annabi a ta zaman ƙarshe za a yi amma ka yarda za a yi tahiya a zaman farko ka yarda a yi tahiya a zaman farko idan aka yi tahiya zaman farko ai ana sallama ga annabi muhammad ko lokacin da aka yi tahiya eh, lokacin da aka zauna zaman tahiya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga kayi wa annabi sallama ko to amma baka yi salatin ba baka yi salatin ba shi ko Allah subhanahu wa ta'ala yi umarni ne da abubuwa guda biyu ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ka duba bayanin ibnu qayyim jawziya a littafin jala'ul afam littafin da ya rubuta akan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a shafin 249 ya ce fadalla ala annahu haythu shuri'at taslimu alaihi shuri'at salatu alaihi wannan aya tana nuna mana cewa duk inda aka yi wa annabi sallama to sai an hada da salati saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su wuri guda da salati da sallama ba a raba su ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima me ake nufi da Allah yana salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fassara mafi inganci da aka yi game da ma'anan salati shine yabo in ka duba sahihul bukhari al-imam bukhari ya dauko bayanin abul aliya da yake cewa salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi inda mala'ikatihi don malamai sun kasu kashi biyu kashi guda suna cewa abin da ake nufi da ma'anar salati shine yabo ga annabi muhammad idan aka ce allah yana salati ga annabi ana nufin allah yana yabon annabi muhammad a wajen mala'ikunsa allah subhanahu wa ta'ala yana yaba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen mala'iku tana yiwa baka lura da ainihin muhimmancin wannan abin ba babu shakka yana da muhimmancin gaske don duk wanda ka nemi yabonsa a bayan Allah ka yi aikin banza yabon Allah shine yabo idan Allah ya yabe ka to ka tsira duniya da kiyama idan Allah ya yabe ka a wajen mala'iku to kai kan ka tsira har a dubi duniyan nan mutane biliyoyi Allah subhanahu wata'ala ya kira ka wajen mala'iku ya ce kun gawa ne mutumin kwarai ne babu shakka kayi babban sa'a wannan shine ake nufi da salati Allah yana yaba ma annabi Muhammad wannan yana nuna manzon Allah yana da daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala tun da har Allah yana yaba wa annabi to ku ne kuke jira shine abin da Allah ke cewa Allah da mala'iku suna yabo ga annabi Muhammad ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da Allah da mala'ikunsa sun yabi annabi Muhammad ku kuwa musulmai me kuke jira me kuke jira don haka idan aka ce Allah yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa Allah yana yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma salatul mala'ika wal adamiyyin amma idan aka ce mala'iku suna salati yan adam suna salati ba yabo bane addu'a suke yi idan aka ce wa mala'ikatuhu yusalluna ala nabi mala'ikun Allah suna salati ga annabi Muhammad ana nufin mala'iku suna wa annabi addu'a kuma ku yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a fa hiya su'aluhumullah an yaf'ala zalika bihi don haka idan mala'ika yayi wa annabi salati yana roƙa ma annabi Allah subhanahu wa ta'ala ne yana roƙa ma annabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yana roƙon Allah don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka ƙara yabo ga annabi Muhammad kai ma yanzu in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad abinda kake nufi ya Allah ka ƙara yabawa annabi a wajen mala'ikunka ka ƙara yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duk sa'ilin da Allah ya yabi bawa to wannan bawa yana samun ƙarin daraja a wajensa eh, don haka wannan ita ce fassara na salati mafi inganci eh, idan ka ce ma'anan salati shine rahama wannan babu shakka akwai kuskure malamai sun yi raddi sun yi martani game da wanda ke fassara salati da rahama daga cikinsu akwai ibn hajar al-asqalani sharhinsa na fathul bari sharhin da ya yi sahihul bukhari haka ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa jala'ul afham bi anna lahi rahmatuhu cewa salati da Allah yake ma'anan salati rahama ne wannan kuskure ne haka in ka duba gizawul albab fi sharhi manzubatil adab littafin muhammad bin ahmad as-safarini mujalladi na farko shafi na 22 da littafin ibn al-usaymin ash-sharh al-mumti inda yake magana akan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu lafazin rahama a dukkan lafuzzan salati ga annabi muhammad babu lafazin rahama a dukkan lafuzzan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ma al'ummarsa haifu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi kai tahiya kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kai tahiya kai sallama ga annabi Muhammad to sai kuma kai wa annabi salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da nau'ukan salati da dama ibnu hajar al-asqalani ya kawo guda ya kawo guda wanda shine riwaya ta al-Imam Muslim wanda yake cikin Bulughul Maram Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid inda zaka rike wannan ma babu shakka kai riko da ingantaccen lafazin salati wanda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wasu lafuzza waɗanda sun inganta don haka yasa mallakan littafin jala'ul afham yana da kyau duk da cewa jala'ul afham na ibn al-qayyim jawziya ya tattaro lafuzzan salati ne bai tace su ba amma akwai waɗanda suka yi takrijin hadisai da suka zo cikin littafin ibn al-qayyim jawziya jala'ul afham na salati ga annabi muhammad ana fitar da ana nuna cewa ga lafazin salati da ya inganta ga wanda bai inganta ba musamman masu fata salatin nabi na muhammad nasir din albani ya jera lafuzzan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda sun inganta daga cikin su akwai eh, lafazin da ya zo a hadisin Abu humaidin As-Sa'idi annahum qalu sahabbai suka ce ya rasulullah umirna bis salati alayka an yi mana umarni mu yi salati gare ka fa kaifa nusalli alayka ta ya za mu yi salati gare ka faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kun ga wannan ya bambanta da lafazin da ya zo a cikin sahihu ibn kuzaima sahihu sunan abi dawud hadisin abu mas'ud al-ansari allahumma salli ala muhammadin nabiyyil ummi wancan da ya wuce wannan allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majidun wannan riwayar tana sahihu sunan abi dawud hadisin 900 sahihu sunan ibn majah hadisin 738 da takhrij fadl salati ala nabi hadisi na 70 kuma hadisin yana sahihu bukhari da sahihu muslim muttafaqun alai malamai sun fi zaben wannan lafazin salacin. lafazin salatin da ya zo a sahihul bukhari da muslim hadisin abu humaidin as-sa'idi ana cewa wannan lafazin salati shine mafi daraja allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid me yasa aka fi zaben wannan saboda isnadin sa ya dukkan sauran lafazan salati karfi don ne yana muttafaqun alai yana sahihul bukhari hadisi na 3141 yana sahihu muslim hadisi na 620 in ma ka duba sifat salatin nabi muhammad nasiruddin al-albani yana cewa hada kana yad'u bihi huwa nafsuhu shi kansa annabi wannan lafazin yake yi a sallah shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan lafazin yake yi a sallah baya ga cewar ya karantar da lafuzza da dama kowane ka dauka daidai ne to amma idan aka ce an samu lafuzzan salati da yawa sai ga wani wanda manzon Allah ya zaba la yahtaru illa al-ashraf wal afdal shi ko manzon Allah bai zaban wani abu sai wanda yafi daraja kamar yadda ya zo cikin rawbatul talibin na al-imam an-nawawi mujallad na 11 shafi na 66 da fathul bari na ibn hajar mujallad na 11 eh, shafi na 166 sifat salatin nabi shafin 175 wannan lafazin salakin shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kayi ka yi salati ga annabi da matansa da zuriyarsa gaba daya اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إن في العالمين إنك حميد مجيد sannan akwai lafasin hadisin da abdurrahman bin abi laila ya ruwaito shi tabi'i ne abdurrahman bin abi laila ya ce laƙiyani ka'ab bin ujura ka'ab bin ujura ya haɗu da ni da muka haɗu ka'ab bin ujura sahabi ne sai ya ce ala uhudi laka hadiyatan sami'tuha minan Nabi? kana so in baka wata kyauta da na ji daga annabi kana so in maka kyauta a karantar da mutum sunnar annabi kyauta ne ka karantar da mutum wata sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kana masa kyauta ne ya ce kana so in maka wata kyauta da na jita daga annabi muhammad fakultu na ce bala fa ahdi hali ka min kyautan ina so fa kala sai ya ce sa'alna rasulallah mun tambayi manzon allah fakulna muka ce ya rasulallah kaifa salatu alaikum ahlal baiti ku mutanen babban gida ya za a muku salati wato da kai da matanka da zuriyarka ya za a muku salati fa inna allaha qad amara qad allamana kaifa nusallimu alaikum Allah ya sanar da mu yanda za mu muku sallama amma ba mu san yanda za mu muku salati ba قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي قولوا كتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shi ba wannan hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim don haka lafazin hadis lafazin salatin nan kamar shi ke bin bayan wancan akwai waɗanda ma ke zaben wannan sama da wancan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid muttafaqun alayh sannan akwai wata riwaya ta Abdurrahman bin Abi Layla hadisin da Ka'ab bin Ujra ya karantar da shi na salati Ka bin ya mar bayani ce masa lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan ayan ne ta sauko aya ta 56 ta suratul ahzab inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna an nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu Alayhi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati gare shi ku sallame wa sallimu taslima lokacin da Allah ya saukar da wannan aya shi ne sai muka ce ya rasulullahi kaifa salatu alaika tun daga shi Allah ya mana umarni mu yi salati gare ka yaya za a yi salatin qala sai yace kulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim kaga babu ala innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد Ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim إبراهيم وآل إبراهيم إنك hamidun مجيد abin da ya bambanta wannan lafazi da wancan shine ala kawai maimakon wa ala ali ibrahim sai a ce wa ali ibrahim innaka hamidun majid riwayar al-imam ahmad da kuma al-imam abu ya'la hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2288 sannan akwai lafazin da abu sa'id al-khudri ya ruwaito yace qulna ya rasulullahi mu ne muka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah hadha taslimu game da sallama gata mun riga mun santa fa kaifa nusalli alayka ya ta yaya za mu yi salati gare ka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم hadisin abu sa'id al-khudri yana sahihul bukhari kitabu tafsir al-qur'an suratul ahzab hadisin 4449 hadisin yana sahih sunan ibn majah hadisin 736 da sahihul jami' sagir hadisi na 4415 da kuma takhriju fadl salati ala nabi hadisi na 66 zuwa 65 bakwai kaga ya nuna cewar an samu ƙarin lafazi wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na salati gare shi اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إياك أن يسعى أقول كما لفظ صلاتي طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله يقول قلت يا رسول الله ni na tambayi annabi na ce ya rasulullah haba tashahhudu tahiya mun riga mun santa saboda ita tahiya ita ce ta zo da sallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kad mu riga mun san tahiya fa kaifa salatu alayka kuma salati gare ka qala sai ce kul kace kaga yana koya masa ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبرا... على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد إنك حميد مجيد آه شيما حديثي كو lafazinsa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan lafuzza na salati ga manzon Allah duk sun inganta akwai matashiya da ya kamata mu yi game da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan lafuzzan duka waɗannan lafuzzan duka sun tabbata ne game da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyar sallah don haka idan kana tahiyar sallah bai yiwuwa ka kawo wani lafazin salati ga annabi sallar ka ta inganta matukar ba ɗaya daga cikin waɗannan lafuzza da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne in dai kana sallah sallan na tafarilla ko ta nafila dole kai salati ga annabi muhammad salatin da za ka yi wa manzon allah ko ba kai za ka kirkiro ba la waɗannan lafuzza su za ka ɗauka ɗaya daga cikinsu ka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana da kyau mu koye su duka wanda in ka samu sifar salatin nabi za zaka ga lafuzan duka zaka ga lafuzan ah, kuma ga sunan na rubuta lafuzza kamar guda bakwai kenan ga biyu ah, da suke cikin bulugun maram ɗaya ne ya fito da shi a fili ɗaya lafazin bai fito da shi a fili ba illa dai kawai ya yi ishara ga riwaya ta Ibn Kuzaima sannan ga ƙarin guda biyar da muka kawo waɗannan lafuzza ka koye su ya zama kana caccanzawa saboda me saboda kar a samu kayi watsi da wani lafazi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan lokaci kai wannan lafazi wancan lokaci kai wannan lafazi haka ya kamata a yi kamar lafazan ta ne kamar yadda muka yi bayani a baya amma idan ba cikin sallah bane fa wannan babu laifi don kayi gajeruwar salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu laifi wato fahiya salatu ala annabi bi ayyi sigatin ma damat sahiha mu'addiya lil matlub matukar lafazin da kai na salati ga annabi lafazin yana da kyakkyawar ma'ana yana da kyakkyawar ma'ana salatin ka ya inganta saboda haka don ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim wallahi salatin ka ya inganta haka in ka ce sallallahu alaihi wa sallam salati ya inganta me hujja to bari mu koma baya hadisin abu mas'udin al'ansari na kawo a cikin karatun nan akbala rajulun wani mutum ya zo hatta jalasa baina ya dai rasulillah har sai da ya zauna a gaban annabi muhammad wani halu inda muna tare da annabi faƙala sai ya ce ya rasulallah amma salamu faƙad arabdahu sallama mun riga mun santa sai ya ce fa kaifa nusalli alaika ta yaya za mu yi salati gare ka idan na nahnu sallaina idan mun yi sallah fi salatina a sallar mu Allah ya samu gane yana tambayar wani salati salati na sallah idan mun yi sallah don haka sai yake sallallahu alaika ku lura da yadda yawa annabi tambaya barin karanta fa kaifa nusalli alaika idan na nahnu sallaina fi salatina sallallahu alaika ku lura da wannan lafazi fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina fi salatina ta yaya za mu yi salati gare ka idan mun yi sallah idan mun yi sallah ta yaya za mu yi salati gare ka sai kuma yace sallallahu alayka me yayi a karshe yayi wa annabi salati ya to kai da kai wa annabi salati kana tambayan kuma wani salati na'am yana tambayan salatin sallah ne ba na waje da sallah ba don haka yasa ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul maram ya kawo a cikin bulugul maram lafazi na wato lafazin da riwaya ta ibn khuzaima riwaya ta ibn khuzaima ya kawo ta a takaice game da lafazin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa da ibn khuzaima ka karanta wa da ibn khuzaima fihi fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina wannan lafazin wannan lafazin ibnu khuzaima yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yaya za mu yi salati gare ka in mun yi sallah lokacin da za mu yi salati gare ka a sallar mu bayan ya faɗi haka sai ce sallallahu alaika kaga ya nuna cewa salatin da yake yi ya san yana yin ta wannan waje da sallah ne amma ta sallah yake tambayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan salatin da yawa annabi inda a ce kuskure ne nan take da manzon Allah ya masa gyara Allah ya sa mun gane fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina fi salatina sai yace sallallahu alayka sallallahu alayka menene salati ne ko da a ce kuskure ne wannan sahabin cewa da yama annabi sallallahu alayka wallahi ba zai tashi ba sai manzon Allah ya masa gyara saboda haka tunda manzon Allah ya kyale shi ya nuna cewa salatin iri biyu ne salatin cikin sallah da salatin waje da sallah salatin da ba na cikin sallah ba shine wanda za ka yi shi gajere wanda duk sahabban annabi muhammad dukkan malaman hadisi dukkan littafi na sunna in ka bude duk inda ka ga an kira sunan annabi za ka ga an rubuta sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam ta ina suka samu wannan lafazi na salati saboda sahabbai suna yin shiga annabi manzon Allah bai hana ba amma ko ba shine ya karantar da wannan lafazi gare su ba Allah ya sa mun gane amma tunda ya tabbatar da su akai ya nuna cewa sallallahu alaihi wasallam ba bid'a bace don haka da a ce laifi ne da nan take manzon Allah ya masa gyara hadisin yana sahihu sunan abi tara hadisin 980 sahihu jami'i sagir hadisi na ɗari shida da saba'in da hadisi na dubu hudu da ɗari da da goma sha hudu ya yake fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina fi salatina thumma qala sallallahu alayka fa qawluhu dhalika salatun aidan cewa da yayi sallallahu alayka salati yake ma annabi Muhammad amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba don haka ka duba sharhin fathul bari na ibnu hajar sharhin sahihul bukhari fathul bari kitabud da'awati babu salati ala nabiyyi mujallal na goma sha ɗaya shafi na ɗari da sittin da shida ibn hajar ya ce ah, jumhurul a'imma akasarin malaman sunna suna gani anna ayya lafzin addal muradabi bi salati alaihi ajza'a kowane irin lafazi ka kawo in dai ya isar da salati ga annabi Muhammad kana samun lada akai amma idan a sallah ne fa amma dakhilu salati fala in dai sallah kake yi dole sai ka ɗauko salati ibrahimiyya kafin salatin ka za ta inganta don haka salati ya zo kashi biyu ah, na ɗaya kenan don haka yana da kyau mu lura da wannan don akwai da dama waɗanda ke kuskure suna cewa hatta sallallahu alaihi wasallam bai da asali daga manzon Allah baya ga cewar ga hadisai nan daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun tabbata ah, abu na biyu da ya kamata mu lura da shi wato shine takaita salatin da babu sallama ya saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala ba daidai ba ne ka yi salatin da babu sallama in dai babu sallama a salati ya saba ma umarnin Allah ya saba ma umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don me inna Allah subhanahu wata'ala qad amarna bi an najma'a bayna as-salami alayhi wa salati alayhi domin ayar ayata 56 ta suratul ahzab Allah bai bambanta su bai ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima aya guda ta zo da salati da sallama aya guda ta zo da salati da sallama don haka ba za ka ce sallallahu alaika sai kai shiru ba daidai ba ne sai ka ƙara da wa sallam to ka samu salati da kuma sallamewa kenan A malamai sun kyamaci haka ana karhantawa in ka zo Fatkul bari mujalla na goma sha ɗaya shafin ɗari sittin da bakwai ah, ƙa'ida ne in za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka haɗa da taslim sannan abu na uku da ya kamata mu yi magana a kai mu faɗakarwa a kai shine salati ga iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mustahabi ne duk sa'ilin da za ka yi salati ga annabi ka haɗa da iyalansa as-salatu ala alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uh, fi ghairi salati mustahabba wa laysat wajiba amma idan sallah dai fa salati ga iyalan annabi dole ne saboda lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sahabbai sun tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya mana umarni mu yi salati eh, gare ka sahabbai suna cewa ku iyalan babban gida yaya za a muku salati kaga ya nuna ba a ware annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa wajen salati a sallah sai an hada da su don haka yasa zaka ga ana cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ɗaya lafazin da muka kawo Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi to don haka yin salati ga iyalan annabi in a sallah ne wajibi ne in ba a sallah bane mustahabi don haka idan ka ce sallallahu alaihi ka ƙara da wa'alihi sai ka ce wa sallam idan ka ƙara da wa'alihi ka tsai da mustahabi wanda galibin malaman suna haka suke faɗa har ma ibn al Jauziya ya yi magana a akan ijima'i na malaman sunna a littafin da ya rubuta akan salati ga annabi jala'ul afham shafi na 547 ijma'in malamai akan cewa salati ga iyalan annabi in ba a sallah bane ba dole bane don haka kana iya cewa sallallahu alaihi wa sallam kana iya cewa uh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka hada da iyalansa kenan haka ibnu hajar al-haytami yake faɗa a littafin tuhfatul muhtaj mujallal na farko shafi na 27 yana cewa innaha ya'ni salatu alal ali mustahabbatun alaihim bin nafsi salati ga iyalan annabi mustahabi ne saboda an samu nafsi haka nan in ka duba ahkamul qur'an bayanin al-imam shafi'i shi ma ya tabbatar da wannan ka duba tafsirin ibnu kasir inda yake fassara aya ta shida ta suratul ahzabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ibnu kasir sai ya kawo bayanin al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi yace idza salla idan mutum zai yi wa annabi sallama eh, salati falyajma' bayna salati taslimi ya haɗa tsakanin salati da sallama fala yaqtasiru ala ma kada mutum ya tsaya ga ɗaya. wato karka ce sallallahu alaihi sai kai shiru ko ka ce alaihi salamu ba daidai bane wa hadha alladhi hu shi ibn kathir yace maganar da al-imam an-nawawi ya faɗa muntaza'un min hadhihi al-ayati al-karima an ciro ta ne daga wannan aya ta suratul ahzabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ce fal'aula don haka shi a fahimtar sama mafi dacewa shine a ce sallallahu alaihi wa sallama taslima in ji ibnu kathir shi yana ganin da ma za a kara da taslima da shine ba yafi maimakon ka ce sallallahu alaihi wa sallam abinda ba shi da asali shine sayyidina babu shakka manzon Allah shugaban mu ne ba mu da shugaba da ya wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lakin duk abin da ya zamanto zikiri a kiyaye lafazin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa don haka malamai suke cewa ba daidai ba ne mutum ya shigar da lafazin asayidu a cikin salatin da yake yi musamman idan salatin nan ta shafi cikin ibada salatin da ta shafi cikin ibada ita ce salatin da za ka yi a cikin sallah da salatin da za ka yi bayan an gama kiran sallah ko salatin da za ka yi bayan an gama iqama a fahimtar wasu malamai wadda wannan salati da za ka yi salati ne na ibada wannan salatin karka yadda ka kawo lafazin sayyiduna karka yadda ka kawo lafazin sayyiduna idan salati ne waje da sallah wannan yana da sauki saboda la shakka ah, shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu sayyidul awwalin wal akhirin alaihi salatu wassalam bal yuqalu kama jaa fil ahadisi duk salatin da za ka yi in dai ta shafi ya shafi cikin ibada kamar sallah ko ta farilla ko ta nafila to ya kamata ka cire lafazin sayyidina babu shi a hadisai waɗanda suka tabbatar da eh, lafuzan wato lafuzan eh, salati da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam لأن ذلك أقرب إلى الأدب مع bila وأكمل بلا تسييد بالإتباع in ka duba fatawar fatawa ta da'ima mujallar na 24 shafi na 149 don haka mun samu abubuwa kabar guda uku waɗanda ake so a yi a zaman tahiya cikin biyar na farkonsu shine tahiya na biyunsu yabo ga Allah na ukunsu shine salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك